بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى فمن اتبع السابقين الأولين كان منه وهم خير الناس بعد الأنبياء فإن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير أمة أخرجت للناس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 bayan haka yin uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin usman ibn affan da ke nan gadon kaya a cikin wannan gari na kano a wannan yammaci na litinin yau muna 22 ga watan safar hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1444 wanda kuma yake daidai da sha tara ko ga watan tara miladiya ta 2022 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu a cikin wannan littafi mai suna al-furqan bain al-haqq wal butlan wallafar shaykhul islam abu al-abbas ahmad ibn abd al-halim ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى wannan shine darasinmu na 34 cikin wannan littafi malam yana cewa fa man ittaba as-sabiqin al-awwalin kana minhum wa hum khayrun nas ba'da al-anbiya'i fa inna ummata muhammadin khairu ummatin ukhrijat lin-nas wa ulaika khairu ummati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam كما ثبت في السهاه من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ما ليتي فمن اتبع السابقين وأن ذكي بما قباته الأولين نفرقه كان منهم تيازن تولى بتشكنسو وهم خير الناس بعد الأنبياء سوني مفيا الخير متانبايا النباوة فإن أمة محمد kairu ummatin ukhrijat lin-nas domin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ce mafiyar mafificiyar al'umma da aka fitar da ita domin mutane wa ulaika khairu ummati muhammadin sallallahu waɗannan mutane magabata na kwarai kuma magabata na farko su ne mafiya alkhairin al'ummar muhammadu sallallahu alaihi wasallam kama tabbata fi sihahi min ghairi wajhin kamar yadda ya tabbata a cikin littattafan sihahu ta fuskoki daban-daban annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairul quruni alqarnul ladhi bu'istu fihi mafificin alqarnai shine alqarnin da aka aiko ni a cikin sa ko a cikin su thumma alladhina yalunahum sannan waɗanda suke biye da su thumma alladhina yalunahum sannan waɗanda suke biye da su malam cikin ɗin da yake yi wa faɗar Allah subhanahu wata'ala was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina ittaba'uuhum bi ihsan inda Allah subhanahu wata'ala ya yi al-umma gabatan wannan al na farko sannan da waɗanda suka bi ta farkin su da kyautatawa Allah ya ce ya yarda da su sun yarda da shi ya kuma tanada musu gidan aljanna wanda za su jiga su dawwama a ciki har abada Allah ce wannan shi ne babban rabo to wannan batu da Allah subhanahu wata'ala ya yi game da magabatan farko da su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma waɗanda suka bi bayansu wato suka bi su ta hanyar kyautatawa ta hanyar koyi da irin ayyukansu da irin maganganunsu da irin aƙidarsu Allah subhanahu wata'ala ya ce to suna tare a sakamako domin ya hada su gaba daya yace radiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha to shine malam yace wahum su wadannan magabata na farko sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam hum khairun nasi ba'da al-anbiya sune fitan mutane bayan annabawa bayan annabawa babu wasu mutane da suka kai su tsarki suka kai su biyayya ga Allah subhanahu wata'ala suka kai su kyawawan ayyuka tsarkaka babu su kafuwar tarihi duka ba a yi mutane da suka kai waɗannan da suka zauna a makarantar annabi sallallahu alaihi wasallam suka karatu a hannunsa in ka cire annaba da manzanni abdullahi dan mas'ud alaihi rahmatullah radiyallahu ta'ala anhu yana cewa من كان مستنا فليستن بالذي قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة wanda duk zai yi koyi ya yi koyi da wanda ya riga ya mu gidan gaskiya domin mai rai ba za a lamunci cewa ba zai fada cikin wata fitina ba sai ya ce ula'ika ashabu muhammad sallallahu wa sallam waɗannan da za ka yi koyi da su ya ce annabi wa هم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا سنف قوة أتكيوانا الأمة فلككي زوتيا ككاوى زوتيا سنف قوة الزرف الإلي أتكيوانا الأمة kuma sun fi kowa wato ƙarancin takallufi suna yin abin su ne ɗabi'akan da suna matsawa kansu bane irin kamar baka so din nan kake yi a'a ba takallufi a cikin al'amuransu ba kokarin matsawa kai suna yin abu ne bisa dabi'a yace ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam su Allah ya zaba wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam su zama sahabbansa zaɓin Allah ne ya yi masa ya zaɓa masa su don su zama sahabbansa ce fa'arifu lahum haqqahum wa tamassaku bi hadihim fa'in na huma alal huda al-mustaqim yace da haka ku san haƙƙin waɗannan mutane kuma ku yi riko da shiryar su domin suna bisa shiriya wacce take madaidaiciya saboda haka a cikin kundin tarihi duka in ka cire annabawa da manzannin Allah babu waɗanda suka kai sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne khairu ummati muhammadin fa inna ummata muhammadin khairu ummatin ukhrijat lin-nas saboda al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce mafi ficiyar al'umma da aka taba fitar da ita domin mutane Allah ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kun tabbata khaira ummatin mafi alkhairin al'umma da aka fitar da ita domin mutane kuna umarni da kyakkyawan abu kuna hana mummuna kuna imani da Allah zaka cikin al'ummu duka babu wata al'umma da ta kai al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama nahnu al-akhiruna as-sabiquna da ce mu ne muka zo daga ƙarshe ko mu ne wato za mu yi fintinkau ko mu ne a gaba haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa yake ce al'umma ta ita ce al'umma cikon al'umma ta saba'in kuma ita ce mafiya kai alkhairin al'ummai haka ma aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar da ke cikin musnad na imamu ahmad sai ce fa inna ummata muhammadin khairu ummatin ukhrijat lin-nas domin al'ummar muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce fiyayyar al'ummar da aka fitar da ita domin mutane wa ulaika khairu ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam wadancan kuma sahabban annabi kenan su ne fiyayyun wato al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam kama thabata fi sihahi kama yadda ya tabbata a cikin littafin sihahu min ghairi wajhin ta hanyoyi daban-daban annan nabiya sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce khairul quruni alqarnul ladhi bu'ithu fihi mafi alkhairin alqarnai ko al'ummu al'umma da aka aiko na cikin su thumma alladhina yalunhum sanna wanda suke biye da su thumma alladhina yalunhum sanna wanda suke biye da su wani hadisi an rawaito shi ta fuskoki daban-daban kamar yadda ibnu taymiya alaihi rahmatullahi yake cewa أرويته اشتهير عبد الله بن مسعود أرويته اشتهير إمران ابن حسين أرويته اشتهير أبو هريرة أرويته اشتهير حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أرويته اشتهير حديث بريدة ابن الحسين أرويته اشتهير حديث النعمان ابن بشير هكذا an ruwaito shi daga hadisin umar ibn al-khattab radiyallahu anhu an ruwaito shi daga da ja'adat ibn hubaira da samura da abi barza kusan dai sahabbai sun kai goma sha uku wanda aka rawaito wani hadisi daga wajensu saboda ka da yawa daga cikin malamai suka ce hadisi ne mutawatiri hadisi ne mutawatiri ibn taymiya alaihi rahmatullah a wurare daban-daban a littafansa yakan ce wa qad tawatara an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khairun nasi qarni in zai kawo shi ce kattawa tara ya zo ta hanyoyi diyawa a cikin minhajus sunna mujalladi na biyu shafi na talatin da biyar da kuma shafi na saba'in da tara duk ya yi wannan ibarar cewa wani hadisi ne mutawatir suyudi ya kashi a cikin al'azhar a cikin hadisansa mutawatir haka a alkittani bu alkittani cikin littafinsa nazmul mutanasir fil hadisi mutawatir shi ma ya kawo wannan hadisi za ka hadisi ne mutawatir ya zo ta hanyoyi daban-daban annabi ya faɗi wannan magana ce khairul quruni ko khairun nasi karni qarni ay ahlu zamani alqarn yana nufin al'ummar kanta alqarn yana nufin al'umma wanda ce ahlu zamanin wahidin mutaqaribin أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة mutanen da suka haɗu a zamani wanda yake makusanci da juna a wani zamani suka haɗu akan wani abu suka haɗu akan abu na addini ko suka haɗu akan wani abu na mazhaba ko suka haɗu akan wani aiki to waɗanda ana kiransu alƙarni sauraka alƙarni ana nufin shi malaman hadisi suna ce masa tabaka qar qaumun taqarabu fi sin wal isnad saboda aka ce alqarni ba dole ana nufin shekara 100 ba alqarni akan yi amfani da shi a matsayin mudda a matsayin lokaci shine wanda malamai suka yi ta sabanin cewa to shekara nawa ce alqarni daya wasu ce shekara 100 wasu ce shekara 90 wasu ce 80 wasu ce wasu ce sittin har goma ba wasu sun ce alƙarni ne har goma a ma abinda suka faɗa shi cikar ashirin. to akan kirawo waɗanda suka rayu a kankanin shekara 100 cewa ƙarni guda suka kira wannan ƙarni to wannan ƙarni ne na lokaci a waɗanda suka iyakance ƙarni da shekara ɗari sukan hujja da hadisin abdullahi bin busur da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da ya ganshi yake ta ya ishu hazal gulam qarnan shi wannan yaron zai yi rayuwa karni guda kuma sai shekara ɗari. suka ce to gano ya shekara ɗari. sanar da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shekara ɗari ba za ta zo al'umma ta nan gaba ba a yan samu wanda yanzu yake a bayan ƙasa da rai yana yana dandaransa sauraka ya faɗi shekara ɗari sai ya zama na akhirus sahabati mautan akhirus sahabati mautan wanda ya riga ya zama shi na ƙarshen mutuwa a cikin sahabbai shi ne abu tufail abu tufail amir ibn wasila shi ne ƙarshen wanda ya mutu daga cikin sahabbai wasu sun ce ya mutu shekara ta ɗari wasu sun ce shekara ta ɗari da goma kaga ka ce shekara ta ɗari da goma kaga ka cire shekara goma ta hijira za ka samu shekara ɗari kenan annabi ya faɗi wannan magana a ƙarshen shekarunsa bayan hijira shekara goma bayan hijira sanda ya ce inna la alawacin al'arzi ba al-ardi a titana a hadin minku ƙarshe ya zanto shi ne a shekara ta ɗari da goma daidai kaga shekara ɗari daga waccan magana in ka cire goma ta hijira ya rasu to sauraka wasu sai suke cewa to shekara ɗari shine karni guda to idan an samu cewa sahabbai ƙarshen wanda ya shekara ɗari wani shine ƙarshen karni to wannan ba shi ke nuna cewa su ma sahab tabi'ai sai da suka shekara sai da ta shekara ɗari ba akhir tabi'ina mautan shine wani da ake kira khalaf ibn khalifa khalaf ibn khalifa wanda shine ya rasu shekara ta ɗari da 180 shine ya rasu shekara ta ɗari. da tamanin kaga bai shekara ɗari ɗin ba daga lokacin da shi sahabin ƙarshe ya rasu tonin shi ne akirar tabi'i na mautan za ka samu duka dududu har atba'ut tabi'in kamar yadda ibn hajar yake cewa atba'ut tabi'in su ne karnin lazai ya luna na biyun sun mallazi na yalunahun su ne atba'ut tabi'in za ka samu waɗanda suka zo a ƙarshe-ƙarshe suka mutu su ne waɗanda suka mutu fi hududul 20 wa bi'atai fi hududul 20 fi hududul 20 wa bi'atai na sauraka waɗannan suna cikin atba'u tabi'i to annabi sallallahu alaihi wa sallama anan yace khairul quruni yana nufin al'umma sahabban sallallahu alaihi wa sallama su ne mafi alkhairin al'umma a wannan min haithul jumla ake nufi koko a ana nufin duka wanda ya rayu tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi kowane ne da zai zo bayan wannan lokaci babu shakka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun samu darajar da suka samu saboda saduwar zamanin su da zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ittasala zamanuhum bi zamani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda kaga duk wani wanda zai zo bayan su shi ba zai iya samun shiga wannan da'irar ba da'irar zamanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu suka samu kansu a cikin wannan da'irar duk wanda zai zo tabi'ai da atba'u tabi'in har alqiyama tashi ba za su iya samun shiga wannan da'irar ba sai ce wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim saka ba za su iya riskar su ba saboda lokaci ne ya riga ya wuce duk wanda lokacin da ya riga ya wuce baya dawowa to shi yasa malamai tattauna akan shin ana nufin kowane mutum da zai zo bayan sahabbai ba zai taɓa samun darajar sahabbai ba kowane sahabi da ya rayu tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu wannan martaba da babu wanda ya sai kire shi a cikinta babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai ya tsantsan lokacin yake magana ba inda lokacin ne kawai ake magana a kansa shine zai sa a samu falalar to ai a lokacin akwai mushrikai akwai yahudu akwai munafikai duk akwai an yi su a lokacin babu wanda ya taba cewa waɗannan munafikan sun samu wannan falalar saboda saboda su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ko da kuwa sun ganshi sun yi arba da shi shugaban munafukan madina gaba ɗaya annabi ne masa sallah da ya rasu da tufafin annabi aka yi masa likkafa ne amma zai samu wannan falalar ba zai same ta ba sai za mu ga mai abu ibn abi zaid al-qayrawani a cikin aqidarsa muqaddimar misala sai wa khairun nasi wa khairul quruni wa khairun wa khairun nasi القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به سوني وأن سكا النبي صلى الله عليه وسلم كما سكا إيماني دش سوراك با كوي جنن سبا أكوي إيماني دا النبي صلى الله عليه وسلم آه القاضي إياض كما عندك تشكيل للتافل سإكمال المؤلم القاضي إياد أتكل للتافة سإكمال المؤلم شرح صحيح مسلم مجلد النبي شافية نعرف إن ترى ينتشي وذهب معظم العلماء إلى خلاف هذا يبين يكاو مغانا وسنة سكي غانا أنا إيا أسامواني باين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم باين وجه والصحبي yayi wani aikin da zai fifici wani daga cikin sahabbai wani ba wai ya fifici sahabbai ba ya fifici wanda daga cikin sahabbai sai alƙafin iya zai cewa to amma yawa daga cikin malamai sun tafi zuwa ga ra'ayi saɓanin haka wato ba su amince da haka ba sun tafi akan cewa man sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam marratan min umrihi wanda ya zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci daya a rayuwarsa wa hasadat lahu maziyatu suhbati ya samu darajar zama da annabi sallallahu alaihi wa sallama أفضل min كان man ي... أفضل من كل من يأتي بعده يا في دكان ولا ولا bayan زباين النبي صلى الله عليه وسلم باين ولا متم وأن فضيلة da annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani aikin da zai kaita babu wani aiki da mutum zai yi na kwarai da zai kama kafar falalan zama da annabi sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce wa zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falalar Allah ce da yake ba mu wanda ya ga dama suka yi hujja da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam law anfaqa ahadu ahadukum mithla jabal uhud ma balagha mudda ahadihim wala nasifa da ɗayan ku zai ciyar da kwatankwacin wato uhudu na zinari ya da shi fi sabilillahi to ba zai kai mudin ɗaya daga cikin su ba ballan ba zai kai mudun ɗaya daga cikinsu ba kai ko da rabin mudu da ɗayansu zai bayar shekul islam ibn taimiyya alaihi rahmatullah a cikin littafinsa sharhu al'aqidatul asbahaniya sharhu al'aqidatul asbahaniya shafi na shafi na 130 ne a ciki yake cewa وكل من له لسان صدق مشهور بعلم أو دين معترف بأن خير هذه الأمة هم الصحابة duk wani wanda ka sani a cikin wannan al'umma aka san shi da gaskiya ya shahara da ilimi ya shahara da addini to ya yarda da cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke gaba da kowa wa annal muttabi'a lahum afdalu min ghairi al muttabi'i lahum kuma duk wani wanda ya bi sahabbai sau da ƙafa. ya fi wanda bai bi sahabbai ba ya ce duk wani mai daraja duk wani mashhurin malami mai daraja mai addini mai gaskiya da kasani a cikin wannan al'umma ya yarda da cewa sahabban annabi su ne gaba kuma wanda ya bi sahabban annabi sallallahu alaihi yana gaba da wanda ya bai bi su ba hakanan yake cewa fakan al-qarn al-awwal a cikin dai shi al-aqidah as-sahaniya shafi na 193 afwan 99 yake cewa fa kana al awwal min kamal al wal iman ala halin lam yasil ilayhi al-qarn wato karni na farko sune sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna da cikar imani suna da cikar ilimi abinda mutanen karni na biyu ba su kai gare shi ba yanayin imaninsu da iliminsu mutanen da suka zo bayansu a karni na biyu ba su cimma wannan ba ya ce waka zalika tsari hakanan mutanen da suka zo a ƙarni na uku a imaninsu da iliminsu ba su kai waɗanda suka rayu a ƙarni na biyu ba da shi ne nassin zahiran hadisin khairun nasi alƙarnun lazi bu'istu fihi thumma allazi la yalunahum thumma allazi la yalunahum annabi sallallahu sun yi amfani da thumma wanda yake nuna tartibin martabar daga wannan sannan waɗannan sannan waɗannan sauraka al'ummar da ta rayu da annabi sallallahu alaihi wasallama suna masu imani da shi sune kan gaba a farko sannan waɗanda suka yi wato almajirci a gaban sahabban annabi sallallahu alaihi tabi'ai sannan almajiran tabi'ai cito kowanne yana da imani da ilimin da na bayansa bai samu ba haka ba zai taɓa cin masa ba sai ya ce wa kanar muhurul bida'i wani faƙi bi hasabin bu'udi al sunani wal iman gwargwadon yadda aka yi nisa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama gwargwadon yadda imani ya yi rauni gwargwadon yadda bid'o'i suke ta faruwa suke ta bayyana sai ce wa kullama kanat al bid'atu ashad ta'akhkhara zuhuruha duk sanda kaga bid'a ta tsananta to za ka samu daga baya-baya ta fito wato bidoyin suna farawa da ƙanana-ƙanana har suka yi girma saboda ana ƙara nisa da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana ƙara nisa da wannan mishkatun nubuwa din hasken annabta ana ƙara nisa da shi bidoyi kuma suna samun damar shigowa yace wa kullama kanat akhaf kanat ila al-huduth aqrab duk wacce kaga bid'a mai zama dama to bata daɗe da faruwa ba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa lihaza awwalan bid'atul khawarij sai aka fara samun bid'ar khawarij thumma shi'a sannan aka samu bid'ar al-khawarij wa shi'a khawarij da shi'a kusan lokaci guda suka fito thumma bid'atul qadariyya wal murji'a anan shi'atul awail ba sune rafida ba in ana magana shi'a a farkon al'amari ba ana maganar rafida ba irin wannan da ta gwagwagwa da su masu zagin sahabban annabi sallallahu ana maganar wasu wanda suke fifita sayyidina ali akan sayyidina usman ba tare da sun zagi abubakar da umar da aisha da sauran sahabbai ba su kawai rigimar da aka yi da su cewa aliyu radiyallahu ta'ala anhu ya fifice usman wannan ta sa aka ce da su shi'a to wannan fifikon da suka bayar ba tare da wani nassi karfa da yake nuna haka ba shi yasa malamai suka sannafa cikin cikin shi'a suka sannafa cikin bid'o'i kama wanda suka zo daga baya su al'amarin nasu ya wuce wannan magana ce ta tsana da kiyayya da suka tsora wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da sunan khairatul nasi kamar yadda muke bayani to yace hatta mubarak thumma wa kana akhiruha akhiru ma hadatha bid'atu al-jahmiyya ce karshen abin da yaso ya faru sune bid'ar mabiya jihar ibn safwan yace hatta qala mubarak wa yusuf ibn asbab wa ta'ifa hatta kai ibn mubarak da yusuf ibn asbab cikin tabi'ai da wasu daga cikin malamai suna cewa da wasu daga cikin malamai daga almajiran imam ahmad suna cewa innal jahmiya laysu min at-tintayn was sab'ina firqatan bal hum zanadiqa saboda yadda bid'a su tai kauri da yawa tai muni da yawa har ta kai an samu malaman da suka ce ba sa cikin kungiyoyin nan 73 da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a samu a cikin al'ummarsa ce za su tafi wutar banda daya wannan al'ummar nan 73 da annabi ya ambata dukkanin su musulmi ne ba kafirai a cikinsu ce to waɗannan jami'a su ba sa cikin wannan kasan saboda su zana zanadika ne haka nan za mu ga shekul islam ibn taimiyya a wasu wurare a cikin littafansa ya yi magana a kan fifita wato karni ko al'umma ta sahabbai da waɗanda za su zo fifita su a kan tabi'ai fifita tabi'ai a akan atba'ut tabi'ina akwai inda ya magana a kansu cewa wannan fifiko ne min haifin jumla ana maganar abin a dunkule ya ce wa tafdilul jumla alal jumla ya salzimu tafdilul afrat ala kulle fardin a samu an fifita al'ummar sahabbai gaba daya ba yana nufin kowane ɗaya daga cikinsu ya fi kowane ɗaya da zai zo bayansu ba ci kowane ɗaya daga cikinsu ya fifici kowane ɗaya da zai zo bayansu ya ce fa innal karnat salisa war rabi' ce karni na uku in ana maganar karni na biyu in ana maganar ƙarni na biyu da na uku da na hudu karnin sahabbai za mu zo mu magana a kansa yana da wata khususiya da ƙarni na biyu da na uku ba su da ita wanda mun yi ishara a kanta ita ce khususiyar zama da annabi sallallahu alaihi wasallam taimakawa annabi kai tsaye da ba shi kariya kai tsaye da ciyar da dukiya da ba da rayuwarsu gaba ɗaya. wanda duk za su zo bayansu to ba za su samu wannan maziyar ba za su samu tarayya da su cikin imani da aiki na kwarai amma ba za su samu abin da suka yi na taimakawa annabi kai tsaye ba su yi kashe kudinsu saboda annabi ya ce su yi su fita tare da shi yaƙi ko su fita da umarninsa yaƙi wanda duk zai zo bayansu ba zai samu wannan ba saboda haka wannan ciyar da dukiyarsu da suka yi ga annabi sallallahu alaihi wasallama ko da umarninsa ko fita tare da shi su yaƙi su ba shi gudunmawa shi ya ba su fifikon da duk wani wanda zai zo bayan su ba zai samu wannan ba Wani shine zahirin abin da fadar Allah take nuna wa la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu anfaqa wa qatal anfaqa wa qatal anfaqu wa qatalu shi kaga ba kawai imanin bane da aiki na kwarai akwai abin da ya shafi al-infaq akwai kuma abin da ya shafi an-nusra sauraka waɗanda suka tatar ranar annabi sallallahu alaihi wasallam suka rayu da shi sun samu wannan amma wanda suka zo daga baya tabi'ai kenan almajiran sahabbai wanda ba su yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba su gan shi ba ba zauna da shi ba za su yi tarayya da waɗancan wajen ayyuka na ƙwarai wajen yin imani da Allah da manzansa wajen taimakawa addinin Allah duk za su yi tarayya da shi amma ba za su yi tarayya da su wajen zama da annabi ba sallallahu alaihi wasallam ba su samu wannan ba kuma wani wata falala ce ta riga ta wuce ba za ta dawo ba ba za ta dawo ba to kaga to tsakanin su kuma da waɗanda za su zo bayan su tunda annabi cewa khairul quruni khairul khairun nasi qarni yace summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum akwai na biyu akwai na uku to tsakanin na biyu da na uku din nan ana nufin duk wanda zai zo a karni na uku ba zai kama kafar wanda ya rayu a karni na biyu ba ko duk wanda ya zo a cikin karni na hudu ba zai kama kafar wanda ya rayu a karni na uku ba to shine nan ibnu taymiya yake cewa min haythul jumla ana magana a dunkulani. ba yana nufin kowane ɗaya da zai zo daga bayan a karni na uku ko a karni na hudu ba zai kama kafar wanda ya rayu a karni na biyu ba ba haka ake nufi ba yace fa inna qarna ath war-rabi'a fihim man huwa afdalu min kathirin mimman adraka sahabati a cikin karni na uku da na hudu an samu waɗanda suka fi falala da daraja fiye da dama daga cikin wanda suka samu riskar sahabbai akwai wanda sun riski sahabbai sun zauna da sahabbai kuma muminai ne ba kafirai ba ne amma kuma saboda wata gaza da suka yi ta yi a rayuwarsu ya san darajarsu ta yi ƙasa ba su samu wannan darajar sun ballazi yi ilunan su ba a ɗaiɗaikunsu ba su samu ba ya yi misali ya ce kal'ashtarin naka'i kama al'ashtarin naka'i wanda kowa ya karanta ƙistar ko sirar na usman ya san irin rawar da wannan mutum ya taka wajen ganin an kashe na usman su ne jagororin fitina a madina su suka yi kwana da kwanaki ruwan sha ma sun hana a kai wa na usman suka yi kere suka kowa daga masallaci su suke jin sallah ka su suka yi sanadiyar aka kashe sayyidina Usman khalifa na hudu ka yana da awar musulmi ne shi mumini ne ya rayu tare da sahabba a sallallahu alaihi wasallam manyan sahabbai ma da kaga ɗabakar sa ɗabakar manyan tabi'i na ne wanda duk ya ga fa'ur lasirin ko wasu daga cikinsu su wanda cikin ɗabakar manyan tabi'ai cikin manyan tabi'ai to amma wannan zama da su ɗin ya sa zai samu wannan falalar sun mallabi ne don ba zai samu ba haka na irin su al-muqtar ibn abi ubaida wanda har da awar ma annabci yayi wanda ake ce masa al-muqtar al-kazzab saboda da awar annabci ta ƙarya da yayi da sauran makaryata irin sa inji ibn taymiya yace wa amsalihi min al-kazzabin wal muftarin wal hajjaj ibn yusuf da alhajjaj ibn yusuf al-saqafi wa amsalihi da ire-irensa min ahli zulmi wa sharri daga cikin ma'abota zalunci da sharri da suka rayu cikin zaluntar mutane da yi musu sharri shi to kaga waɗanda duk da cewa sun rayu tare da sahabbai sun zauna tare da sahabbai amma wannan falalar da take cikin sun mallazi na ilunahum sun mallazi na ilunahum ba za ta riske su ba sauraka wanda suka zo daga baya suka yi aiki na kwarai suka yi kyautata a rayuwarsu sai su wuce waɗannan nesa ba kusa ba saboda haka tafdilin a nan ibn taymiyyah ce kalmi na biyu da na uku tafdilin su min haifin jumla ne lamin min haifin ba ana duba ɗaiɗaikun sa ne ana duba jumillar mutanen da suka rayu a gurin a lokacin babu shakka wanda suka rayu tare da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam jumillar su sun fi waɗanda suka zo ba su samu riskar sahabbai ba haka a cikin majmu'ul fatawa wannan maganar yayi ta a cikin minhajus sunna mujalladi na bakwai shafin 240 zuwa 241 a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na 13 shafi na 66 nan ma yana cewa fa jumlatul qarn al-awwal afdalu min al-qarn al-thani jimillar waɗanda suka rayu a alƙarni na farko su ne sahabbai kenan sun fi waɗanda suka rayu a ƙarni na biyu su ne tabi'ai yace wasani afdalu min ath-thalith jumlar waɗanda suka rayu a ƙarni na biyu sun fi waɗanda suka rayu a ƙarni na uku wath-thalith afdalu min ar-rabi' jumlar waɗanda suka rayu a ƙarni na uku sun fifici waɗanda suka rayu a ƙarni na hudu lakin kad yakunu fi ar-rabi' sai dai ana iya samun wani a cikin ƙarni na hudu man huwa afdalu min ba'd ath-thalith wanda zai fi wanda wasu daga cikin waɗanda suka rayu a ƙarni na uku wa kadhalika fi ath-thalith ma'a ath-thani haka nan a ƙarni na biyu wato na uku za a iya samun waɗanda suka fifici wasu da suka rayu a ƙarni na biyu wato in muka duba muwazanar ibn taymiya har yanzu yana yin sani tsakanin ƙarni na farko a ƙarni na biyu da na uku da na hudu bai taɓo ƙarni na farko ba saboda ƙarni na farko shine ƙarnin sahaba sai ya ce wa hal ya kunu fi man ba'da sahabati man huwa afdalu min ba'da sahabati al la al shin ana iya samun wani saboda imani da tsoron Allah da takawa da yiwa addinin hidima ya zo ya fifici wani sahabi wanda ba babba ba ba ba mai wata babbar daraja da aka sani ba kusa cikin sahabbai akwai arab kowa ba arab wanda zo ya tsari a masallaci zo wadanda su haɓe ne tunda sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma suna cikin suna cikin ah, suna cikin arab eh to kaga wannan ba za ka ba za ka ba za ka ce yana cikin al ba yana cikin al a cikin haɓe akwai wanda za a kawo yana ta shan giya yana nan cikin da'irar sahabbai amma kuma kaga ai bai da fifiko ta fuskar kyawawan ayyuka da sauransu kamar sauran da zuhudin sauransu kamar sauransa to shi ne ya ce to ana iya samun wani mai yawan ibada da tsoron Allah cikin manyan malamai waliyai salihai da aka yi a ƙarni na uku ko ƙarni na biyu wanda zai zo ya fi wancan ɗan sahabin da ya fito daga ƙauye bai san wani abu ba haka ya rayu tare da annabi sallallahu ko ya hango shi ma akan raƙumarsa bai ma je sun gaisa ba ya dai gawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu annabi wata kila bai gan shi ba amma dai ya dan dai samu zama da annabi sallallahu alaihi wasallam alal aqalla dan ɗan lokaci kuma idan sa yayi kulli da annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan an ki an ko an so ya shiga cikin tawaga sahabbai to sai aka samu wani mai yawan ibada mai yawan tsoron Allah irin su Imam Ahmad irin su Imam Malik irin su suka cika rayuwarsu da hidima to za su bi wancan wanda ya daga annabi hannu daga nesa Eh? eh eh kamar irin su waisul karni to shi ne shine ya ce haza fihi niza'u akwai jayayya akan wannan wa fihi qawlani akwai magana biyu wanda alqazi iyal ya kawo magana ta muka buɗe da ita ta alqazi iyal amma ya tafi akan cewa yawancin malamai sun saba ma wannan maganar saboda sun ce wanda ya zauna tare da alƙo da sau ɗaya ne a rayuwarsa to ya samu wata maziyya da babu wani aikin da zai yi daidai da to haka nan a cikin majmu'ul fatawa na sha tara shafi na ashirin da tara da majmu'ul fatawa zuwa shafi na talatin ibn taymiya ya sake tattauna magana kwatankwacin wannan inda ya magana akan falalar jinsin larabawa cewa jinsin laraba fil jumla a dunkule ya fifici wani jinsi ba su ba hakanan a cikin laraba jinsin ƙuraishawa ya fifici wani jinsi da ba na ƙuraishawa ba a cikin ƙuraishawa gidan banu hashin ya fifici na wani cito wannan fifiko ne min haifin jumla a dunkule ba a ɗaiɗaikunsu ba yace lakin tafdilul jumlati ala al-jumla la yastalzimu an yakuna kullu fardin afgalamin min kulli fardin sai dai fifita su a dunkule ba shi ke nuna kowane daya ya fi kuma kowane daya ba kamar misali ka ce jinsin maza yana sama da jinsin mace jinsin mata amma ba yana nufin kowane namiji kowane namiji ya fi kowace mace ba wannan ma an san ba haka ba ne a ce jinsin maza sun fi ƙarfi da jarumta akan jinsin mata ba yana nufin kowane namiji ya fi kowace mace jarumta ba akwai namijin da gara mace sai ya ce fa'in na fi gairil arabi khalqan kasiran khairun min aksaril arabi a cikin jinsin da ba na laraba ba akwai mutane da dama wanda sun fi larabawa da dama yawa abin alheri wa fi ghairi quraish min almuhajirin wal ansar man huwa khairun min akthar quraish a cikin quraishawa akwai waɗanda suke da dama daga cikin muhajirun da al ansar wanda ba ba ne. sun fi quraishawa da dama alheri wa fi ghairi bani hashim min quraish wa gairi quraish man huwa khairun min akthar bani hashim haka na a cikin banu hashim akwai waɗanda ake samu daga waɗanda ba banu hashim ba ba ƙuraisha ba kuma su fi da dama daga cikin banu hashim ɗin da ƙuraishawa ce kama kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kawo wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna khairal quruni alladhi bu'istu fihim thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum yace wa fil quruni al mutaakhira a cikin ma wato al'ummomin da za su zo daga baya baya har zuwa lokacin sa man huwa khairun min kathirin min al qarni al thani wal thalith wanda suka fi da dama daga cikin waɗanda suka rayu a ƙarni na biyu da na uku tun nawa cikin ƙarni na biyu da na uku da shekul islam ɗin shi kansa yana gaba da su wajen ibada da wara'u da takawa da zuhudu da ilimi da da'awa da tabbatar da sunna da yaƙar da. saboda haka yayin da ake fifita sahabbai kan waɗanda suka zo baya ibnu taymiya yana jan hankali da cewa kada kawai ka dubi zahirin aiki kada ka dubi zahirin aiki zahirin aiki yana iya zama iri daya amma kuma a ƙarƙashin zuciya akwai wani abin da zai ɗaukaka ɗaya aikin akan ɗaya za mutane biyu za su yi sallah a bayan liman ɗaya a lokaci ɗaya da ruku'u ɗaya da sujada ɗaya amma kuma tsakanin sallar da take tsakanin sama da ƙasa saboda saboda ɗaya yayi da ikhlasi da nutsuwa da halarto da zuciya da sauransu ɗaya kuma ga shi dai a cikin sahu amma ƙwaƙwalwarsa zuciyarsa tana kasuwa kaga wannan ba za su zama ɗaya da wanda gaba ɗaya halarto da zuciyarsa gaba ga Allah ba wata ala amma ga su sallah ɗaya suke yi a lokaci ɗaya a sallaci ɗaya a bayan liman ɗaya saboda zahirin aikin yana iya zama iri ɗaya mun yi imani sun imani mun yi sadaka sun yi sadaka mun yi sadaka sun yi hajji mun yi hajji sun yi azumi mun yi azumi duk abin da suka yi ma muna irin sa to amma wani a zahiri ne muke kama da ayyukan amma in aka tona can ciki to babu shakka ba zai zama ɗaya ba shi ne abin hajji sunna a mujallabin shida shafi na ɗari biyu da da ashirin shida zuwa ɗari biyu da da ashirin bakwai. ibn taymiya ke cewa al-maqsudu anna fadl al Wasawa ba laysa li mujarradi suwariha adh falalar aiki da ladansa ba kawai hotonsa na zahiri ne ake dubawa ba ba kawai ana duba hoton aiki na zahiri bane shikenan sai a ce ladansa ɗaya da wannan da wannan da wannan din ladansa ɗaya yace ba haka bane balli haqa'iqiha allati fil qulub haƙiƙanin yadda aiki yake a zuciya wannan shine yake sa a samu fifiko tsakanin ayyukan wannan su ya tafadalu na fi zalika tafadulan aziman mutane suna samun fifiko fifiko anan fifiko mai girma Su gamu anan a hada masallaci guda kila an gama nan karatu a tashi gaba ɗayan mu nan ayi sallah amma babu shakka sallan nan a gurin Allah mabambanciya ce ba za su zama iri ɗaya ba ta wasu dole ta fita wasu وهذا مما يحتج به من رجح كل واحد من الصحابة على كل واحد من من بعدهم fa innal ulama muttafaqun yace to wannan yana da cikin hujjar wanda yake cewa duk wani sahabi ya fifici wanda ba sahabi ba duk wani sahabi yana gaba da wanda ba sahabi ba ce yana daga cikin hujjarsa fa innal ulama saboda malamai sun yi ittifaki ala anna jumlatu sahabati afdalu min jumlatu tabi'in in aka kalli sahabbai a dunkule dukan su sun fi tabi'ai a dunkule lakin hal yafdulu kullu wahid min as-sahaba ala kulli wahid min ba'dahum to amma shin kowane sahabi zai fi kowane mutum da zai zo bayan sahabbai wa yafdulu muawiya ta yaka misali mai wa yafdulu muawiya ta ala umar bin Abdulaziz, muawiya cikin sahabbai wanda yana daga cikin wanda suke imani daga baya baya wanda mimman anfaqa ba'd min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu to shin zai fi kamar mutum irin umar dan Abdulaziz, aziz ya san ya san umar dan Abdulaziz, ga wanda suka san tarihinsa da irin adalcin da ya shimfida da zuhudinsa babu shakka ta fuskar shimfiɗa adalci ta yadda bai bar wani abu ya tafi ba daidai ba da kuma wani abin da ya shafi zuhudu babu shakka ba za a kiyasta shi da mu'awiya ba to shin za a fifita shi akan Shi ne yake cewa alqazi iya da waninsa sun faɗi magana biyu wa annal aktharina na kulla wahidin min sahaba amma fi duk wato mafi yawancin malamai suna fifita kowane sahabi shi karan kansa akan wani wanda ba sahabi ba wa hadha ma'thurun an ibn al-mubarak wa ahmad ibn hanbal wa ghayrihim haka aka samu wannan magana daga abdullah ibn al-mubarak da kuma al-imam ahmad ibn hanbal da wasu daga cikin malamai cewa min hujjati haula'i yana daga cikin hujjar masu cewa kowane sahabi yana gaba da kowane tabi'i wato wani wanda ba sahabi ba suke cewa annal a'malat tabi'ina wa in kanat akthara wa adlu umar ibn abdul aziz azhara min adli muawiya ko da za a samu tabi'ai sun sun yi ayyuki diyawa fiye da wani sahabi ayyuka na kwarai na ilimi na imani na addini na waye fiye da sahabi ko kuma a duba adalcin umar ya fi bayyana a bisa adalcin muawiya wa huwa azhadu min muawiya kuma ya fi gudun duniya sama da muawiya yace lakin al-fadla inda Allah bi haqa'iqil iman allati fil qulub amma falala a gurin Allah ba da wannan ake awo ba da haƙiƙanin imanin da ya ratsa zuciya ya ce wa ƙad kala nabi sallallahu alaihi wasallama kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce lau an faƙa a hadukun mitla uhudin zahaban ma balaga mudda hadihin wala nasifa ka duba ba cewa yi ka ciyar da wannan dutsen uhudu na zinari ba Allah ba ka ciyar da shi dan Allah ka bayar da shi kaga yawan aiki kenan amma aikinka ba zai kama mudu ɗaya na sahabi da zai bayar fi sabilillahi ko mata ko wato rabin mudu ba qalu fa nahnu qad na'lamu anna anna a'mali ba'd min ba'dahum aktharu min ba'd za mu iya sanin cewa wasu daga cikin tabi'ai ko wanda za su zo bayan sahabbai su yi aiki fiye da nasu su yi aiki fiye da wani daga cikin sahabbai aiki mai yawa sai ya ce lakin min aina na alamu, annama fi kalbihi min al-iman amma ta ina zamu iya sanin cewa shi wannan da ya zo bayan sahabbai yi aiki nan mai yawa a imanin da yake cikin zuciyarsa ya fi imanin da yake cikin zuciyar wancan sahabi da bai yi irin yawan aikinsa ba ta ina za mu san wannan ya ce ba za mu san wannan ba ya ce wa zalika ah, yace wan nabi sallallahu alaihi wasallam yukhbiru anna jabal dhahab min alladhina aslamu ba'da al-hudaybiyah la yusawi nisfa mudd min as-sabiqin gashi annabi yana ba labarin cewa wanda suka musulunta bayan hudaybiyah saboda shi yana fassara min ba'd al eh, cewa ana nufin ana nufin abin nan sulhul hudaybiyah mafiya yawancin malaman tafsiri suna fassara shi da fatu amma ibn taymiya da wasu kaɗan da cikin malamai suna fassara من بعد الفتح وقام من بعد أبنا لا يستوي منكم من قاتل من أنفق من بعد الفتح وقاتل من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا جاوانا بعدية أنا نفهم باين باين سلوه الحديبية to shi ne yake cewa gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da zai kwashi kwatankwacin dutsen uhudu ga duk wanda ya je madina ya san girman dutsen uhudu ba a magana dale da gauran dutse wannan ai rairayi ne a kansa to wanda zai ciyar da kwatankwacin dutsen uhudu na zinari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai kai mudin wanda yake magabaci ba ya ciyar da dukiyarsa kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana a cikin sahabban kansu waɗanda suka fara shiga musulunci tun kafin a yi fatho makka ko a yi sulhul hudaybiyya suka yi ayyuka na kwarai to aikinsu ya riga ya yi nisa fintinkau ta yadda wani da zai zo komin yawan aikinsa ba zai kamo aikinsu ba a shekaga ba yawan aikin ne kawai ake duba ba ya ce wa ma'alumin fadlin naf'in muta'addi bi umar abu aziz a atan nasa hukukahun wa adala fihim shi kowa ya san irin amfanin da umar dan abdul aziz yi ga al'umma amfaninsa amfani ne da yana so bai taƙaita a kansa shi kaɗai ba da irin haƙoƙin da ya samo wa mutane nasu kowa da kan sirar sai da abin nan umar ibn abdulaziz ya ga wannan falau ƙuddira an lalazi a tsahun mulkuhu da a ce mulkin gaba ɗaya ya ɗauka ya ba wa mutane mulkinsa gaba ɗaya ya ɗauka ya wa mutane kyauta da shi wa ƙatta saddaka bihim alaihim ya bihi alaihim ya musu sadaka da mulkinsa lam ya adil zalika mimma anfaqahu as-sabiquna illa shay'an yasira to wannan abin da zai yi ba zai kai ba zai kama kafar abin da magabata na farko suka ciyar ba dan abin da zai samu a ciki dan kadan ne wa aina mislu jabal uhud zahaban hatta yunfiquhu eh, hatta al-insan to ina zaka samu ma kwatankucin dutsen uhud din na zinare ballantana ka ciyar wa haula'i la yasiru mithlu nisfi muddin to koda zai ciyar koda zai ciyar da kamar dutsen Uhud din ba zai wuce wato rabin mudu na ɗaya daga cikin waɗancan ba wale haza ya ƙolu man ya ƙolu min salaf ce saboda haka ne wasu daga cikin magabata suke cewa gubarun dakala fi anfi muawiyata ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama afdalu min amali umar ibn abdul aziz ce gubarun ƙura da za ta shiga hancin mu'awiya tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wato tare da shi sun fita yaƙi ƙurar yaƙi ta shiga hancinsa ta fi aikin umar ɗan abdulaziz to wannan shi ne ra'ayin mafiya yawa ibn abdulbar alaihi rahmatullah ya saba da wannan ra'ayin a tattare da sahabbai in banda mutanen hudaybiya da uhud ya togace mutanen hudaybiya da uhud cewa banda su sauran ana iya samun wani mutum da zai zo daga baya ya yi wani aikin da zai kama kafar ɗaya daga cikin waɗansu ko ma ya fifice su lokaci ya yi ba za mu iya ambatar ra'ayin ibn abdulbar ba amma za mu faɗi ra'ayinsa insha Allah in muka zo karatu na gaba kafin mu ci gaba da kuma martanin da malamai suka mayar masa kamar yadda yake cikin littafinsa a tamhid sharhin muwadda malik abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu dada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh